¡Hola! الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka wata ramadana mun saba muka haɗu wannan mimbari na sunna a cikin wannan garin mai albarka garin argungu bakin babban wannan masallaci mai na mai martaba muhammadu naira allah ya ji kan shi da rahama domin mu bi ta hadisai da ke karantar da ibadoji da ladubba da aka akhlaqul hadida waɗanda ke tsoratarwa kuma da dukkan wata dabi'a ko wata mummuna al'ada saboda manufa Allah da manzonsa ga ceton al'umma daga nan duniya a tsarkake halayensu da ɗabi'unsu da aƙidunsu su cincinci shiga aljanna gobe kiya kai wanda Allah bai wa rabu ba insha Allah yau ma wannan yammacin na 20 ko? Eh. ko 19 20 ga watan Ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin tara ga watan uku miladiya 2026 za mu yi dashen karatunmu na yau akan najiya muna cikin babu fadali man adama rigan, babin da ke karantar da mu fallar duba marar lafiya don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man adama maridan lam ya fi furfatil janna duk mutumin da ya yi tafiya ko da kafa ko da mota ko da fanda ko da laulawa ya duba marar lafiya bai gushe ba tahiyar nan tashi kamar yana tafiya cikin fadama aljanna yana faɗi yayan itace na aljanna Ma'ana ladarsa ta kai ta hiyarsa kamar wanda Allah ya ma shiga aljanna madaukakiya kenan dubu mara shi lahiya yana daga cikin addini addini mu yayi umarni da shi kuma yake ba da lada a kai mun yi magana jiya cewa dubu mara lahiya yana amfanin mutum biyu mai dubowa da wanda aka dubo wanda aka dubo za a rage mashi kewar damuwa ya ga kwantar da shi da rashin lahiya kai bai rabu da yan uwansa wanga ya hita wanga ya shiga wanga ya hita wanga ya shiga kuma wani lokaci wasu in sun zobe lahiya har da dan goron suka zuwa karshen takila na lillahi karshen takila kwancin nan zunubi na ya gushe kuma talauci na ya gushe sai a samu abu biyu ga lada kuma ga alkhairi kagan nan ya samu karuwa da lada da kuma dan alkhairin da mutane ke kawo wani lokaci Allah in ya so yi maka mahita kaɗa kai ka cikin wata matsala saboda ya hishe ka cikin wannan damuwar da kake tare shi na biyu duba mara lahiya yana da amfani da shi saboda ana iya yi mai addu'a ya halatta sunan manzon Allah ne in ka je dubi mara lahiya kai mai addu'a ta yi ta hanyar addu'a na Allah ya sauƙaƙe mishi wannan rashin lafiya na uku duba marar lahiya yana sa a yi mai gyara ko a shiryar da shi da yin wasu na ibada da bai kula da su ba ko bai ba su muhimmanci ba wannan sai ya zama sanadi a mai tambihi amma kai kai ce kuma sannan na hudu duba mara lahiya yana yiwa a kai tashi a ba shi shara ya yi ja'i zuwa ga Allah da yawaita gafara in ka fahimci rashin lahiyar nan tashi ga alamu ba mai tashi ba ne don wani ya irin ta ya rasu wanke ta irin ta ta rasu wani ya irin ta ya rasu sai kaɗan kai kai ce wani. rashin lahiya ba matsala ba ne ajali ya an samu mutum ya rasu babu rashin lahiya komi don haka ka kwantar da hankalinka ba mamaki rashin lahiya Allah ya tashe ka ka kama shani ka Allah ya yi da wani ya yi ta ya tashi wani ya yi ta ya tashi wani ya yi ta ya tashi don haka ka karfafa mai zuciya sai akan warkewa ya kai amma ka rinka ana cikin abin da ake so cikin rashin lahiya yawan istighfari yawan istighfari saboda kwanci hanya ce da Allah ke gafarta zunuban ba ka yawaita istighfari iya ko su haƙoƙa da ana sai gare ka ka yi ƙoƙarin ganin ka ɗan rubuta su saboda ba a san abin da Allah ka yi ba ka ce mai mutuwa za ka yi saboda cewa ne yi rashin lahiyar gaina a kan ga akwai haɗari akwai eh, amma za ka gwada mai daren yana iya tashi amma ka lallaba nan ka yi mai muhimmanci akan tambihi da yawaita istighfari da tuba da rubuta haƙoƙa da ƙoƙarin a mai da su kahin lokaci ciko mai dubowa yana ƙaruwa ka gana an ce lam zan fi qurfatil janna hatta yarji'a bai gushe ba cikin fadama aljanna har sai ya dawo mana bai gushe ba yana cikin aikin ladar da ya cincintar da shi shiga aljanna kaga ya samu lada na biyu kwancin nan na wani yana yi mai wa'azi a justin lincoln daga wasu abubuwa ya ga yau wane na annan kwanci gashi bai rasa bai rasa yan uwa ba amma yau ga rashin laya ta kwantar da shi in wani ana iya kan mai isko shi yau ga shi bai yawa kai ne komi kamin babu na hadu aula shi ma sai wannan kwanci nawa ne yayi mai wa'azi ya yi daga wannan yayi nazari sai ya ci gaba da adjusting din kansa ga wasu abubuwa kaga biyu kenan ga ladar da ya ka samu sannan ga wa'astuwa don haka nan shi yasa ana son dubu mara lafiya hadisin mu na gaba rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla lalle ne Allah azza wanda ya buwayi kowa ya buwayi komi ba abin da ke samu Allah na da kasa ko ta waya mabuwayi ne wallahu galibun ala amrihi walakin na akasara nasu la ya'lamun Allah marin jayi ne a kalamun ba abin da ke gajiyar da Allah ba abin da ke bashi matsala duk abin da ya so zai kasantar da shi wanda ya so lokacin da ya so to azza Allah nan da ya buwaye wa jalla ya ɗaukaka daga barin ya zama birbishin dukkan talikai baki ɗaya da daraja da ɗaukaka da muhalli bai muhalli tare da mutane darajar saba irin ta mutane ba ce don haka azza ya buwaye wa jalla ya ɗaukaka birbishin kowa Allah nan to yana cewa ya kulu yana cewa yau mal ta ranar tashi alkiyama sai ya kalli bayan da shi ya buna adam ya kai dan adam ka ce na'am ya rabbul izzati wal jalal ya ce maka mari falan ta udni nan ne kai ne rashin lahiya baka dubo ni ba Allah ya ce ma dibawa ne nan ni rashin lahiya baka dubo ne ba kala sai bawa ya ce ya rabbi ya ubangijin san bai da kasai kaifa a'uduka wa anta rabbu alamin ya zan dubo ka Allah kai ne ubangijin talikai wanda na kasa da rashin lafiya duk wata tawaya ba ka iya samun ka kala sai Allah ya ce mai imana eh, amma alimta anna abdi fulanan marida balamta udu kamance bawa na wane ya yi rashin lahiya baka dubo shi ba amma alimta baka sani ba annaka lau'uttahu da ka yi kokarin dubowa ne lokacin da kwanta na ni inda huda ka same ni gurin wani da ka dubo shi da ka same ni gurin nan Allah ya zargi mutum rashin dubo mara lahiyar da ashiyar ko wanda suke da alaka yace inda ka zo wurin nan da ka same ni wurin nan da ka same ni da ni da gangan jikin Allah ina da ka sami Allah da kyakkyawan sakamako ladin da zai ba da ka sami Allah ya yarda da kai cikin wannan aikin da ka yi ya ce yabana adama na biyu ya kai dan adam ista da amtuka falam tu inni na nemi ciyarwa ka kaki ciyar da ni na yi na yi ka ci ni amma ka kiya kala sai bawa shi ya rabbi ya ubangiji wa kaifa ulu muka ya zan ciyar da kai wa anta rabbul alamina hali Allah kai ne ubangijin ta ne kai kala sai Allah ya ce amma alimta annahu istadamaka bi abdi fulan bawa na wani ya neme ka tanyo salamtu da imhu baka ci sai ba amma alimta baka sani ba annaka law ana amta huda ka ciyar da wani nan lawajatta zalika indi da ka samu wannan ciyarwa gurina da ka samu wannan abin ashe Allah in gizo maka ya kai miskini wani lokacin roƙi ka don ɗaya gani shi ka in gizo ma miskini ta ba ta don ya gani sai ka ce na nuri sun yawa Kai ka ce ba haka nan ka yi ba ka yi shi ya ce amma da ka ci da wannan bawa da ka samu wannan abin gurinsa da kyakkyawan kamar? na uku Allah Ubangijin talikai manzon Allah ya faɗa mana cewa sai ce ya bana Adam ya kai ɗan annabi Adam istasqaituka falam tasqini na ne me ka shayarwa baka shayar da ni da kishirwa qala sai ba ya ya rabbi ya ubangiji kaifa asqika ya zan shayar da kai wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin talikai kala yace in ta kaka abdi fulan wani bawa na ya neme ka shayarwa falam tasqihi baka shayar da shi ba amma alimta baka sani bane innaka lalle kai law taqaitahu da ka shayar da shi wajabta zalika indi da ka samu wannan abin a guri na a yau wannan hadisi sahihi ne imamu muslim bin hajjaj al-kushairi ruwaito shi hadisi na 2569 cikin littafin sa ingantacce ubangiji yana zargin bawa gobe kiyama da rashin dubo marar lahiya ce da ka je dubowa ne da ka sami gurin shi yana zargin bawa da rashin ciyar da shi ka ce a'a allah kai da adda albinan mutlak ya zan yi ciyar da kai ce ai wani bawa na ya nemi ka ciyarwa wa ki ba shi wani bawa na ya nemi ka shayarwa wa ki shayar da shi da ka daure ka shayar da su da ka samu sakamakon su yau a guri na ashe rashin irin waɗannan abubuwan zai sa ba ya yi great sai eh, da na sani gobe kiyama bai cizo harci shi yasa an kace ma min ahadi ya mutu illa na ma ma'aikin Allah ya ce babu ɗaya daga cikin talikai da zai mutu face kowane na sai ya yi da na sai kowaye ya ce in kan ya kasance mutumin kirki na nadima lawis zada zai da na sani abin gada ya yi inda ko ya fi haka na yau in ko mutumin banza na nadima lawis ta aka ba zai da na sani ce wai yo inda ko na tuba ga ayyukan kafin in halarci ganin su yau lahiyar amma ko mutu sai ya yi da na sani mutu ya yi guri aikinsa ya yi haka ko ya yi guri inda ko bai aikata ba don haka nan hadisi ya gwada muna Allah ya sanya alkhairura ga ga hannu wasu bayi ya ɗauki dukiya ya ba wani baka shi. bai ku ƙarfin bila ba bai da wani zane Allah ya bashi cikin ku ko ku ko gidanku ya zama miloniya ga ku zaune ba ku da ko biyar kuma wallahi ba alama ce ta Allah ya so ba kuko da kuka rasa ba alama ce da Allah bai son ku ba imtihanan don Allah ya jarabe shi ga godiyarsa da aikin alkhairi don haka nan abinda hadisi zai karantar da mu wanda Allah ya ba cikin marasa shi ya haƙuri shi da abinda bai wahalce shi alkhairi manzo Allah ya ce ya rance da zati Allah abu uku ba su sabawa ma na kasa malum min sadaqati sadaka ba ta tare dukiya ko ka gane ta kimata ta rage abu ne Allah karuwa na tsaye yace wala zulima abdun mazlamatan ba taba zalunta ba wani zalunci ba yana da iko ya rama ya bari don Allah ba sai Allah ya daga shi birbishin mutumin nan da ya zalunce shi ba a taɓa yi don haka uwa mu yi ƙoƙari wanda allah ya jarraba ya ba shi karatu ya yi ta yada cikin jama'a kai ya rena karatun nan wannan da ya gani ya yi kaɗan wallahi mutane dubu suna nan suna son ɗan karatu nan nashi kuma malami haka yake kamar rana sun haka ta kai haskenta ko ina da sa'i shi ma na inda Allah ya ajiye su ya kai a aka ya karu da shi gwargwado amma an so ya fara aiki da karatun nan kirkinsa da ibada ta jawo hankalin mutane gare saboda iya faɗi maganar da ya faɗi sai kafi kisa ni malam ya ce fabda bi suka wani haha an gayyaha kai zan ta hatfa anta hakimun fara da kanka ta gyara in kai gyara ka zama mutumin kirki cikin mutane ba a kuka da kai to magana ka tasiri ba kai cikin jama'a amma in ka ga Allah ya ba ka karatu kana bubbulawa kana wasu koza wai kai karatu gare ka saura jahilai na karatun ka bai tasiri ga mutane ba su son ka karatu ma a ce a tafi da shi can Allah ɗebe ma karatu malawa ne albarka an dai bai karatun albarka ina yake albarka za ka zama tukun kai aiki da karatunka ban da ƙobobo ƙobobo a kan mutane ban da karatun ka ya zama bida maciya bai sai maciya ga mutane ba haka ba haka wallahi a aikin karatu ba amma ya abin mutane ya zo maka ka gode ma Allah amma dai karatun ka ɗauke shi ba na cin kayan mutane na ba wanda shi ka cuto mafi yawan malamai bala'i ne ga karatu mai mai rage makaratu karatu tasiri na yi karatu don yi amfani da shi in kai da kayan mutane don in hau mutane don in ci mutane matsala wallahi babba duk wanda bai barwa karatu ne haka nan bana da Allah karatu ne bai tasiri sai ka kaka jin alqur'ani yana cewa yana yawan cewa annabi am tas'aluhum ajran fa am tas'aluhum ajran yawa Allah ya ce ma nabi an tas'aluhum ajran shi koko lada ta ka tambayar su saboda ijara da ka aza musu shi yayi musu nauyi ba su girma maka, saboda da ana da malami yana hawan mutane da lalura duka yanzu karatu ne na rage daɗi da haka in Allah ya ba malami karatu cikin shiya zai yi aiki da karatu sai ya yi kokari ya zama mutumin kirki ba girman kai ba hantarar mutane ba nufi abin mutane abin da an nufi ne da kowa alkhairi ya ɗauki mutane sun yi shi girma ka sa abin da yasa za ka ɗauki mutane sun yi ka girma baka sani ba yanzu karatun gada an ka baka an baka hujja babba kaka zama mutumin kirki abin da ya kamata ka ɗauki wanda ka hiya yanzu wa bawan Allah ga yana yawa bai da dalilan da Allah zai kamai ya bani karatu bai yi aiki da mafi yawa ne ba yanzu ina nan baki yaggon Allah amma shi wanda bawan Allah bai da ko karatu ne Allah shiga laifi ne in ka ga karami ka ɗauka cewa yaron ga yanzu bai da laifi ga Allah amma ni ina cike da kurakuran da ni kai in ka ga babba gare ka ka ɗauki Allahu akbar wanga mutum ya yi shekara arba'in gaba gare ni kafin in taho duniya babu kila yanzu ya yi wasu alkhairorar da Allah ya karɓa mai suni ni ban samu irin su ba Ka ga zai ji aka ka girmama na gaba ka ɗauki nan na baya ya hika ka saboda kana ɗauka bai da zunubi amma kai kana cike da zunubi ka ɗauki warin ga naka kila yanzu yabgon Allah na ƙarmin ka suna nan ciki saboda ya baka abin da bai bashi ba yana nan yana kallon ka da yayi ma nima ba yi godiya ba shi ko ba akwai mai nima ba balle ta kan bai sai ya zama sanadiyya kullum ko mutane sun ɗan tara ma ƙasa ka doji wallah yini fada na inda kaga suna girma ka in kai yarda ka zaɓi girman nan tarewa su kai ni ni faɗa maka wallahi ko kaga suna akara maka Allah ko honorable in ka bubuɗa tarewa su kai sai kai iskan ga yanzu bai dubin kowa da da hishin kai amma in sun kai sama da kai ka ce a ko a hakan ana sama da kai ka ce Allah addaje ba ana shekai ka ce Allah addaje ilmi duk abin da ka gani ka gwada halaye na gari saboda ka ɗauka yanzu kai baka ko ita kamun Allah ba bali haka taho kai wata sakama haka dukiya in Allah ya baka ita cikin jama'a za ka iya ka kokarin ka ga jarrabawa ɗaya ta Allah ya ma ba wai dun ya fi son kana da mutane ya baka ba Allah na nuna kallon ka ga makwacinka na ya kwanda yiwa ga ka nan ka yi da babu abin zuwa asibiti Allah na nan na kallon ka za ka wallahi kana kyale ta ta mutu da cikin ciki na rance da Allah sai Allah ya tambaye ka gobe kiyama saboda ba su da kai Allah ya jarrabe ka cikin su don ya gani kana iya yi mai gatan shi yasa a cikin attaura a cikin zabura Allah yake cewa almalu mali wal agali ya ukala'i war fuqara'u iyali fa in bakila wukalai ala iyali azaqtuhu wa bali fala ubali yace dukiya ne wallahi ni adda mawadata wakilai na ne fakirai ko iyali na ne idan wakilai na suka yi akan iyali na a zaka tuhun wa bali zan nan dana musu hukuma wala ubali ban damu ba Allah da ya sanar da kansa a suratul hadid yayi ta'arifin kansa huwa kaza huwa kaza huwa al-awwal huwa al-akhir huwa kaza huwa allazi khalaqa samawati wal huwa allazi yuliju al-layla fi an-nahari da ya gama duka sai ce an fi qumi ma aminu billahi فالذين فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر da ya gama ta'arifin kansa ku sani ni na kaza mai Allah mai kaza mai sifa kaza mai bunƙasa kaza mai buwaya kaza wanda yayi kaza wanda yayi kaza wanda ka kaza da ya gama duka ga kun gane kun gane wanda Allah matsayin shi babu mai irin wannan kamar cikin sai ce to ga yau aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah bisa dalilan ga suka gabata sannan in kuka yi imani da Allah wa an su kone ma ji Allah kun na fi fi magana ga ba ta yi kama da wadda a cikin zabura ba ku ciyar da abin nan da kuke wakilai waɗanda ne wakilta ku a kai ne ma ja'alakum na fihi abin da aka sanya ku kalifofi a kansa aka wakilta ku Allah ya ce na amanu minku waɗanda suka ciyar da duki waɗanda suka yi imani daga cikin kuwa an faɗu suka ciyar lafum ajarun kabir tuna da lada babba sai Allah ya ce a gaba a karmakan lahu wa malakum la malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum faqad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin ubangiji ya ce wa malakum la tu'minu wani dalili an gari ku da ba ku imani da Allah ku wadai duk wanda adda dalilin da bai imani da Allah ya kawo shi ya faɗi dalili guda da ya gani Allah bai cutin kai imani da shi ni akwai shi ya kawo shi wallahi babu Allah ya ce ma lakum la wa rasulu yad'ukum an alhali annabi yana ta kiran li tu'minu billahi wa rasuli don ku imani da Allah da manzonta li tu'minu don ku imani da ubangijin Allah ya ce alhali Allah ya riƙe alƙawarin tun kuna tsatsun cikin ciki da kuka yi kalimar shahada kuma ya ƙara ƙarfafa alƙawarin kar akazumi ta kaku in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin in dai kuna da imani kai kalimar shahada ka ce wallahi ka karance da zaki Allah baka bauta ma kowa sama da kasa sai Allah ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce wallahi za ka aiki da shari'a kowa cikin ibada ka da mu'amalarka sai shari'a annabi muhammadu shi na ka faɗa cikin kalimar shahada in ka tattari aka fi haka ga kawo wani shahada shi na Allah ya ce alhali annabi yana kiran ku. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين إيه إيه؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ينزل نعم. على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور alif din nan ko eh. na Allah ya ce madaukakin sarki wa malakum wallazi yunzilu wallazi yunzilu ala abdi ayatin da shi Allah ne shine ke saukar da ayoyi bayanani kan manzo amma don me ni a fa'ida sauki alqur'ani a dubu shida da ɗari biyu da wani abu yukuri da kun mina zulma ila don ya hitar da ku cikin duwan jahilci gargajiya shirka bid'a al'ada min zulumati daga duhan waɗanda ila nuri zuwa ga haske imani da musulunci Allah ya ce inna Allah lalle Allah bikum gari ku inga la ra'uku wallahi mai rangwame rahimun mai jinkai yace a gaba a wa ma alla tunfiqu fi نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله والله بما تعملون خبير الله ملوكتين سرتي سبحانه وتعالى يتشي فما لكم الله تنفقوا في سبيل الله wani dalili gari ku ba ku ciyar da dukiyoyinku da Allah ya ba ku cikin hanyar Allah alhali walillahi mirasu sa'ad ko ka ciyar ko baka abin ya koma ga Allah za a bige ka wata rana da kai da dukiyar kar kwandala guda babu babu ina kake ka kare ina duke take ta koma ga Allah Allah ya faɗa a suratul maryam inna nahnu narisul arda wa man alaiha inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'u Allah ya ce na hannun da narisul arda mu za mu da kasa wa man alaiha da waɗanda aka kanta duka wata rana butun na magani bila za ka yi wallahi baka same shi ba wa ilaina yurja'u gare mu za su ko. shi sa Allah ci wani dalili gare ku da ba za ku ciyar ki hanya Allah ba alhali ubangiji madaukakin sarki ba ya zama daidai gure Allah la yasawi minkum ba su zama daidai wa daida gure Allah man anfaqa min qabli al-fatahi wa qatala wanda ya ciyar da musulunci a gabanin yayi ƙarfi ya samu daukaka ya yi yakin bid'a a gabanin musulunci yayi karfi yace wallazina amanu wallazina anfaqu la yasai minkum man faɗa min ƙarfi wa qatala a zama darajata waɗanda suka ciyar su ne mafi girman daraja akwai wani mutumin da aka yi da bin yammawa Allah ya ji kan shi da rahama farko garin yan izala in sun gaba su shi aka hariya babu duk wani mai kuɗi lokacin ba mai son su ba wanda ya yarda da su shi adda hali lokacin na shi ke tattalin addini yanzu dubu goma da ya ba su sun fi miliyan ɗaya da za ka ba su a yau wallahi saboda lokacin ba mai son ɗan izala mata ba su sonai, maza ba su sonai, ba su sonai, yan sanda ba su so kullum yanzu sai mun shirya hudu ba sai a ce ana daga ofis a ce da kai da ladan muka ce to mikira za ci ai shi na fi kiran mutane su taru don haka ana da ku zo tare wai juma'a aka son kattai juma'a aka son rannan kattai to wanda ya ɗauki lokaci ya tanya ya shigar da ka da mulkin sa da agarai da ɗan ka da agarai ya tanya yau ko kai ko goma ɗin shi ba za ka kammai ba shi na Allah ya ce la ya sayi minkum man an faɗa min qabl al-fatai wa qatal akwai irin su dalla su lokacin su kan ɗiba gidajen su yanka su ce a tawo a yi karatu kowa bai su gidajen su duk ƴaƴan yaran ga maluman ga suka tawo a rubu su karatu gidan dalla to an malaba su wallahi wasu sun koma gidajen su wasu sun laɗe sun kama a rubu su ta zama mazauni gare su duk waɗanda da kasar da kawo haɗa kuna ganin maluma mafi yawan zuwa ba ya argungu ba ne ta huwa na kun kai ya ana kallawa yan ya amina to wannan lalurar da mutumin ya ɗauka lokacin da kowa bai zo addinin ga ya kan ya ciyar da shi ko kaciyar ba ka cin mai saboda mi saboda yawa musulunci kararar da ba a so ne ba a ƙaunar masu Allah ce wula'ika a'azamu darajatan waɗannan su ne mafi girman daraja min allazina anfaqu min ba'du su suka yi girman daraja daga wanda suka ciyar min ba'd daga baya yanzu ga su jarman nan su ko sun tara kai su ka dauka sun an mai aka ce musu gobe wani lokaci su goyi lokaci su doje su ba ku siyasa guda bari su ɗan kyale wannan ciyarwa ta yanzu ba ta kai can da aka ciyar da wuri ba saboda mi saboda a lokacin ba mai so sarakuna ba so yan sanda ba so ss ba so kowa bai so mata dan buncala an gare ku gidan ku ashe ku kan kun ne wai dan buncala waki <laughs> waki akai musu iri iri in ga mutum da kaido ne da bakin gemi kamar zane wannan bakin dan izala ne bai tuba da cin amana ba waka ta kazahi da zambo dan izala mugun bawa jakin banza la'anan ne an yi hursun an yi komi wallahi aka daure to wannan wahala ta daure ba ta ɗaya da ta yau shi yasa ustazawa yanzu ku a hankali Tsaron daji an kai muku an yi sassabe an ka ƙone an ka hidda hanya sannan kuka biyo wallahi gaba ta wuce baya da sau ku bi a hankali kun samu sauki kun taho cikin an addini yayi daraja yan izala mu yan siyasa bi dan suka su ba su motoci su ba su kujerin umra su ba su kujerin haji su ba su saboda abin yanzu kowa da abin amma dauri kowa bai so bai kauna don haka nan Allah yana magana kan in ya ba ka ciyar in ba kaciyar ba gobe kiyama tsafe ka zai wani mita baka dubo ni ba na yi rashin laya ce a Allah kaka za a kai rashin laya ce wani bawa na ya yi rashin laya shi ya kuma ilu shi wancan ta yi rashin laya baka sanya ba wani mutane ne ne ka ciyarwa baka ci hen ba ba Allah kai aka ciyarwa kai da adda mai da ka sai ya ce wani bawa na yayi ka ne ka taimako ka kiya da ka ci sai wallahi da ka samu abin na yau ashe da ya ce ma da ka samu abin na ka dai gane dan wani kasu na kasu ya same ka tsakaninka da ubangiji don haka ana bukata wanda Allah ya wa baiwa ya rinka taimako waɗanda yake tare da su ba wai kihi ko na ba gwada shi ɗaya na an kai bari a bashi cikin talakawa a tara mai saura su rasa ba abin tar da kawana ko ka faɗa ba wallahi sallahu jarraba ka ɗaya na an kai ka ci gaba da hulɗarka da mutane da kyau da girmama ka ka ɗauki kafi su nan inda ka ganin kafi su wallahi gurin Allah sun yi ka sun yi ka gurin Allah kima su darajar su gurin Allah ta yi taka Allah yana jin takaicin ka saboda akwai abubuwa da yawa da kakai cikin dukiyar ka waɗanda bai so akwai abubuwa da yawa da kabbari waɗanda Allah yana son kai su ka iya wallahi baka da daraja ga Allah irin dan talakan nan da yana kana gani shi abban zabbazara a gurin Allah kai abban zabbazara baka wa, sai godiya kiyama don haka ɗan uwa hadisi ya karantar da mu in Allah ya ba mutum wani abu na alkhairi girmama mutane ya kai mutunta su ya kai tausa musu ya kai rawar tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito wa qala hasanun garibun yace hadisin nan mai kyau ne amma garibi na hada muku garibi ma rawahu rawahu fakat rawi fakat hadisin da mutum guda ya ruwaito shi an san manzo Allah ba fai isko shi shi kadai ba amma ka ci wani ɗaya ji hadisin ga an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira abdurrahman bin sakari abdusi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce zira da aminci Allah ya tabbata gare shi man adam ridan duk wanda ya je gaida mara lahiya aw zara akhan lahu fillahi ko ya kai ziyara ga wani dan uwanci wanda alaka su ta Allah daika nadahu munadin wani mai kira daga Allah zai kiraye shi an tifta wani ka kyawu mala'iku ka cewa ka daga barin zunubai wani da gufurani hila ka ka saboda gafartawa da Allah ya kalle ka yayi ma A kan dubuwa ga da kawawa ne bai da lahiya ko kuma ziyara da ka kai ma wani an jima ba a gane ba kawai ka tattake sai gidansa malami na ko ba malami na ba alhaji ne kawai dai wanda ka san alaƙa ku addini ɗai ta don Allah ɗai. ka tattake ka dubo mala'iku da jawala ne ka tsarkaka ka yi kyau yanzu yau ka faranta daga zunuban Waɗa ba ka kuma wallahi ta hiya ka yi kyawowa ne ko da ka saka a zuma sawabu ka ladaka ta girma wa ne girma ladaka yau ta girma abin da kai saboda Allah wata aka min aljannati manzilan kuma wane ka kama mazauni cikin gidan aljanna yau ka sai gida Allah ya yanke hukuncin ta, tafiyar da ka karta ka ka zo ka dubu wani don Allah ko ka dubu wani don mai laya ka sai gida cikin gida aljanna yau Allah ya baka gida cikin gida aljanna mala'iku na nan na faɗi kai baka jiya amma haka ka faru gare ka don haka yan uwa wannan ya gwada muna ziyara dan uwantaka ba ta ba ta wanda ka tsammani ka samu ba kana da bambanci da wanda ziyara ka gare shi zuwa don tsammani wani abu wanda mafi yawan mutane ba su da kokarin iri wanda ziyara amma suna da kokarin zuwa in wani yana da aji a kai mai gaisuwa amma wanda ba a samu da mutane kowa yankewa ya kai da shi kuma nan na aka samu alkhairi da baya da kama saboda alkhairi da zai kai ka aljanna duka alkhairi ne babba abubakar ya ce la khaira fi khairin ba'da hujjar ba wani alkhairi da ya kai alkhairi da zai kai ka aljanna wala sharra fi sharrin ba'da hul janna ba wani sharrin da sharrin da aka gani kawai sharrin amma karshen ta aljanna kai wala khaira fi khairin ba'da hunnar ba wani alkhairin da aka gani wannan alkhairi karshen ta wuta kai da shi ba alkhairi ba don haka hadisi ya gwada mana yan uwa in mutu ya dubo dan uwansa don dan uwantaka Allah ko don rashin lahiya ya kai gida cikin gida aljanna kuma an faranta shi daga zunubai rawar tirmidhi muhammad bin isa ya ruwaito wa qala hasanun garibun yake hadisi mai kyau ne kuma garibi an sa'id bin ilaqa daga sa'id dan ilaqa qala akaza aliyun bi yadi aliyu dan abu talib ya kama hannuna قال سيدي من أن تلكته بنا إن تلك بنا na udu إلى الحسن نقوله كيف جدا الحسن مدوبوش فوجدناه عنده فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس yace da aliyu ya ja su hannuna muka je muka dubo alhassan alhassan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai muka samu abu musa al-ash'ari a gurin fa qala aliyu sai aliyu ce aidan ji'ita ya aba musa au za'iran ya ce abu musa ka zo ne ka gaida alhassan ne dubi rashin lahiya ko ko ziyara ta kawo ka faƙala ce labal a'idan na zo in gaida shi ne akan rashin lahiyar da miji yana fama da ita faƙala aliyun sai aliyu ya ce mai sami ito rasulallah sallallahu alaihi wa sallam na ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kulu yana cewa ma min musulmin babu wani musulmi ya udu musulman da zai je dubin musulmi guduwatan tahiya ta sauko illa salla alaihi saba'una alfa malakin face mala'ika dubu saba'in su yi mai addu'a su yi mai talatin hatta yumsiya sai mareci yayi wa ina adahu a shiyata? in ko ya dubo shi da mareci ne illa salla alaihi sab'una alfa malakin face mala'ika dubu saba'in su yi mai addu'a hatta yusdu ha'a waye gari wa kana lahu kharifun fil janna yana da fadama cikin gida aljanna wannan hadisi imamu tirmidhi biya ruwaito shi kuma albani ya sa hahashi kakka ji tsoron an ce falala ta yawa ko albani ya ce hadisi ne ingantacce don haka hadisi ya gwada muna falala da alkhairi da a cikin ka yi ka je ziyara ko ka je dubowa in ka dubo shi don Allah Allah ya gani Allah nan zai baka abinda zai cincintar da kai ka shiga cikin gida aljanna ka sai gida cikin gida aljanna in ka dubo shi ne don rashin lahiya kuma Allah madaukakin sarki ya yi maka arziki ka yi sakko kana tafiya cikin gina aljanna madaukakiya wannan ba na wa cikin waɗanda don haka yan uwa mun an buɗa mu na hanyoyin da muka zuwa aljanna masu yawa masu yawa saboda an san ba kowa ka yana binta sallah ya yi tahajjudi cikin dare ba ba kowa an da ƙarniyar sadaka ba sai an ka bude yan hanyoyi kanana kanana ba su ba ka matsala ko kaɗan kuma ka samu aljanna ka samu aljanna gare su yanzu mi kai ka sa ka sa takalmin ta gida ka je ka duba wani wani injin ni masallaci ana magana ba ka da lafiya shi ka a'a nan wallahi bari in tashi albarkar sallar da muka yi tare na ji kunya a ce ka tashi ka warke ban taho ni dube ka ba shi na ni to in gaishe ka Allah ya baka lafiya wa ne, Allah ya baka lafiya. an ka ce ka yi cikin gida cikin gina aljanna ka biya kafin ga da kai zuwa wurin nan shi a samanul janna shi a kuɗin da ka biya aljanna da su da Allah wace riba ka ce haka kai yanzu inda cewa an kai ka zo ka dubo shi akwai dubu ɗari biyar halanda manya suna bari ka gana in ka zo karewa suka yi walla a ce so wani rabu lamin da Allah kuwa ya gori ku ta hadda yamma ku dawo saboda ni biya ko ta yanke ta yi kamar da yi biya wallahi ba ka samu manya ba ta dawo amma duk da harkar ladata manya ba su ko samun dubo a ta harkar su ta lalura ta yi mai yawa yana da zuwa ofis yana da zuwa kasuwa yana da zuwa sokoto yana da zuwa abuja don haka kai kwancin ka sai ka gaji bai samun dubo kawai saboda ba harkar su ta don haka ku da Allah bai ba dukiyoyi na sadaka ba duba mara lahiya yana daga cikin abin da zai kar da kai samun rahama da jin kai daga Allah madaukakin sarki yi kokari ka ribatu da waɗannan ribobi yanzu ga karatu nan manyan da Allah yawa arzikin zuwa ‘yan kaɗan ne masu nazinta zuwa wurin karatu wasu girma ya kai su ba su yanzu zuwa wurin karatu su zama saboda alkhairin da a cikin manzo Allah ya ce matta ma qaumun fi baitin min buyutillah yataluna kitaballahi wa yatadarasuna illa nazalat alaihim sakinat wa ghashiyatuhum rahmat wa haffatuhum almalaikat wa zakarahum Allah fi man inda abu hudu babu inda mutane za a taru cikin wani daki masallaci daga zuwa masallatai ana kana ana bitan qur'ani wanga ya karanta wanga ya fassara ba sai Allah ya saukar da nutsuwa akan su ku kalli yawan gana mu da yan yara da komi da mata amma cit Allah sai ya taukar da nasuwa wurin nan sannan wa gashiyatum rahmatu rahmatu ta rufe wa zakarahumullahu fi man inda kamar Allah ya ambace sai ce ma mala'iku ku kalla ku kalli taron can nauna duka ni adda don ni ɗaya an kai babu wanda aka ba ko yan biyo ni nau wallahi zuwa ɗaya sun kai saboda saurari ambato ne yace mala'iku ina ke da muku duwar da aure na na gawarta ba sai mala'ikun ce har da wani na bayan su zaune ko dan ta'addan nan ya ce har da shi ni gama ni gafar innahu qaumun la yashqa jalis mutane ne waɗanda shaƙi bai zama tare da su to wannan taron manya kai yan kaɗan nan wani ji ya kai ya kai matsayi a ganin cikin yaran wahala babu akwai waɗanda ni ga Allah ya musu arziki kullum da su ana fara majalisi ko su riga ka ko ka tauta da su ko ka riga su kaɗan kullum sai sun zo ba sai na faɗi suna bikin su Allah ya yi musu wannan sa'a ina fatan da mu da mu an da mu da su Allah ya haɗa mu aljanna don haka ƴan uwa kun fahimci wannan matsala ta hadisin ga wannan hadisi ya karantar da mu halalar da a cikin mutum ya yi ƙoƙari ya kai ziyara ga wani dan uwa na kirki ko kuma duba shi lafiya rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito an abi hurayra radiyallahu anhu daga abu hurayra kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace man asbaha minkum al-yawma sa'im cikin kowaye gari da azumi na nafila kala abubakar radiyallahu anhu ana ya rasulullah ni yau na tashi da azumi kala faman tabi aminkum al yawma janazatan cikin ku warra kigawa zuwa makabarta kala abubakar radiyallahu anhu abubakar yace ana yace ya manzo Allah yanzu yalle Allah ya kaddari kowa ne ya rasu na da kishi makabarta kala yace faman ana ama minkum al yawma miskina wacce yadda miskini ya karama wani marashi kuma lo kala abubakar radiyallahu anhu yace ana ya manzo Allah ni haka qala fa man ada minkum al yawma marida to cikin ku wata mu damar domar lahiya qala abu bakar ka ce ana ya rasulullah ni ni ma na dubuwa da bai da lahiya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ci ce majta ma'ana fi imri'in illa da kalal jannah waɗanda halaye ba su tattara ga kowa fital arba'atu fital tashi da azumin ta daure da halarta sallar jana'iza da ciyar da miskini da duba mara shi lahiya manzo Allah ce wallahi babu mai hada su fasi ya shiga aljanna madaukakiya kina waɗanda ɗabi'u guda hudu ba a samun sai wanda Allah ya yi marabon samun aljanna don haka kahin ka yi zo kasuwa da sahi in ka tahi da azumin ka bincika jiya ban ga wani masallaci ba in ka ji ake yi lagiya ka gaisai in ka ji ana magana ayya wani ya rasu ana magana jana'iza sai karfe tara ka kaje sakkon nan kasuwa je a yi jana'izan nan ka faɗa ma yaron ka ce a buɗe shago ka faɗa ma yaron ka fiyan ka buɗe ofis ga ka nan ka je jana'izar ka yi waɗannan sabu sai ka tafi ka yi sakko ka kai makafai makullai dakunan jihar sannan ka wuce ai inna lillahi na abin nan abin da ka sai makullai aljanna kuke sannan ka wuce ofi za ka yan uwa Allah ya bude kofofi da yawa ba ciyarwa ɗaita ba an haɗa abubuwa masu yawa da Allah ka kai bawa aljanna Allah ka cishe mu aikata waɗanda abubuwa kuma in muka yi Allah ka ruha muna asiri ka karban muna ka sa su zama sanadiyar tsiran mu gobe kiyama ni kai na ka hau kusa kusa yanzu haka mu tsaya to abinda muka karanto daidai cikin karatun ga Allah ya amfane mu da shi abinda muka yi kuskure akwai shi Allah shi ya hibu in kuma akwai wanda ya san yi kuskure da Allah ya kawo gyara ba majalisin bunƙasa ba ne gwada fita a majalisin ya da juna ne kun gane ko don mu haɗu mu taimaka ma juna mu wanda biyar ji an yi kuskure akwai wani bawan allah da ya rubuta wasu takardu ya aika mini in an samu da Allah ya samu dama ina so ya tomu ɗayan mu na kasha da shi in gane ni an manufaci da aika min takardun ne. takardu in suna da rubutun boko ni ba dan boko ba ne local man sun gane don haka na wanda ya rubutu ga boko bai ne abinda nika taimaka yi karatu ba ina ya karanta hausa amma wuya ta kai mini har dai irin rubutu wanda ba a tafa ba don haka wannan da ya turo min takardu inda hali ina so kuma kowa ka sun jara, kai ya tsaya ya yi takardu masu yawa ba hoi iya karanta su bai ya taho mu zauna ni ban da matsala kun ga ko manyan tuwahi ban sa saboda ka in ba mutane tsoro ko ba ku gani ba ha a yau kusa mu haɗa ƙarfi mu ganar da mu ɗan da ka haifa na haɗa muku kisa wurin da annabi annabi dawudu ya yanke hukunci akan wasu mutane suka hito waje ɗansa Suleiman yana cikin yare ce yaya hukuncin gada ba bai ba haka nan ba haka nan sauki ba akwai abin da sawa ba wanda aka wanda ka gani allon da ya sheka fara sabbe ne ce yace wallahi ɗanka ya ce hukuncin gada kai ba shi addini ba ya ce wani dana ya ce suleiman ya ce a kira wuce ya ce suleiman wani kaka na hukuncin ya ce babu wallahi ganin ni ga wani ya sauki mace ta taho sun yi jayayya da kura ta ɗauke guda su ɗiya da sai ba ɗauki na guda ba ita babba ita aka ɗauke na ta aka bar mai yarinya da sai babba ga ta ce wallahi ita kan ba ta rashi ba ɗanta na kura ta ɗauka ba na yarinya ga ta ƙwace daga ga yarinya aka je kotu ta yi ta kuka wallahi ta kan ba ta iya bar mu yarinya karama danta zai yi ta kuka annabi dawud ya dubi kukan ga ga ta tsohuwa babba ga wagga yarinya ya ce ta yi an baki da saboda kukan ga an san duk wanda yake da irin waga ba yi wa a ce ya yi ta irin waga kuka kai tun ka hito Suleiman ya ce kaga an kai muku gundi ke wallahi an ka kwace an ka ba babban ga shina mun ka hito ya ce aiko ba haka an daidai ba sai an kawo domin annabi an kashe ɗanka ya ce ba haka abin ya ce fita hoto suleimanu kaga za ka yi ce ga zai baba ɗan na raba musu shi zai biyu a ɗauko yuka ke tsohuwa rika ƙafafu ke ko rika hannuwa mai ina mai takobi tare shi biyu ka bar kowa ya ɗauki rabi ko da an ka sako takobi sai dai yarinya sassake da ta ji a na bar masa na bar masa ɗauka don allah ka aka ce shi ita kuwa can ta dare a raba kowa ya dauki rabi don Allah wa addada wakar sun ce ka a kashe ita ba ta so ya mutu sai annabi suleiman ya ce baba ka gani mai tausayin ga gadan ga ita adda shi wanka son ta kai a kashi ai momuriyo kowa ya rasa shin ɗa yana wa uba gyara ko bai duk wanda ya ga majalisin ga abin da ya kaso ya kawo mu na kasha a duba ya kawo babu wani jin kai ko wata damuwa a kawo gyara don haka ba sai ayyo rubuce-rubuce ba da Allah a taho a kawo za mu duba gwargwado shekaran nan ni ɗalibai na mala abdurrahman na yi wani magana ce ya ce game da mace wadda ta ce mijinta ya sake ta ya ce wallahi bai sake ta ba ni ce ya tahi ya rantse ma uban don wuta ta mutu ya ce ai akar makallahu muna taso a yasare ne dai akar makallahu alƙaunu ƙaunuhu magana mutumin nan ita an maganar da shari'a ce ke la'akari da ita amma inda wajen harkar tsarki na da magana ta aka bi akar makallahu amma maganar saki namiji shi adda haƙƙin saki don hala don haka magana sai aka lati ba ma sai an waiwayi abin nan ba ce yi eh, abdurrahman amma da nace din nan duk da ciwo ba ya cije bai ta iri shari'a ga da ka sani ba ya zo ya rance ma uba a bashi mata ta ce wallahi baba an ban sake ta ba shi bai san alƙaulu ƙauluhu ba abin da sani diya ta ta ce mai an sake ta kuma ya yarda shi uban ya yarda ni ce yanzu magana alƙawar inda kotu ta an ka ta yi amma duk da gida na ba ta yi kotu ba ya je ya faɗa ma uban nan wallahi ne an ba zaki ta ba na da Allah ari hali dai na sai tace na sake ka in uban na kwarai na ya ce ke ba ni shi kunya ta shi ki kun da na ji daɗin wannan fatawa ai ko ban ji daɗi ba don haka gyara aka yi ba a kyawai malami ba mai mai gyara to ba babba na ba wanga karami ba irin ko Allah shi muna jagora subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da kai kuma Allah ya kara lafiya da nisan kwana akwai yaro da ya an kawo shi yana hannu ya agaji ya ce sunan shi kalifa kuma sunan mamar shi luba idan wannan mahaifiyata tana kusa ta zuwa ɗanta da wani ya agaji hmm. kuma ana ƙara tunanin mutane kamar da aka sanarwa shekaran jiya cewa an ware ranar karatu uku domin neman taimako ga marayi yau ita ce rana ta ƙarshe a yan agaji suna na suna zagaye jama'a kowa ta yi kokari da ba da abin da allah ya samu ke domin tallafa wa marayi allah ya ba da ikon taimakawa a kala akwai ɗan kowa da suka tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam da fata a sha lafiya ya ce wai malam menene hukuncin yanka da ake yi wa dabba ba tare da an aje ta a ƙasa ba kamar yadda 'yan farauta ke yi ba ka yi 'yan farauta eh to saboda kila wannan lokacin akwai da rigingimu wanga ya kama wanga ya kama in ba a zahi an ka yanke ba ana iya fizgarta na wanga fizgi kawai wanga fizgi kai har ta mutu ba a yanka ba wannan yankan da aka yi mata na girshi cikin rikici inda ya ambaci suna Allah ya yi mustahabi na an ka bari kwantar da ita ne to yankan yan farauta babu nasuwa ciki ne faɗa a yi in an ka kama barewa wani don ɗai gwajin zarunci na aika zuwa farauta ka gane abinda aka in ka kama barewa ka sheku wani da ya taho a daɗai zai taru tsakiyar zai gwada kun isa ku naman dawa ko ba ku isa ba to in ba ku isa ba dole ku sare sai ya dauke ta kawai sa burga mai ne ta kashe ku kun kai kamu amma shi kace to shi yasa yankan dabba farauta a lokaci cikin rashin kwanciyar hankali saboda rigima ka taso a in ka kama kowa ji ya kai bai halatta ya bar maka ita ba to irin wannan ayi kokari haruru a yanke ta cikin wannan rigimar ya halatta kuma yankanta ta yan yanke ta a bikin Allah yanka yayi an gane in ba ita to a kafiri na sarkin karma na yanke ta ba in ko kahiri na sarkin karma wannan kuma shi ya maka ne kahiri ba a cin mutumin da ka ganin kahiri na yayyanka ba za a ci ba amma in ba iri da yana ba dai wannan yanka na rigima wurin farauta ana yi min mai saboda fitintinun da a ciki Allah ya taimake mu na wannan ya ce assalamu alaikum an gafarta malam shi ne wato ya samu kanshi a makarantun zaure ko a makarantar zaure yana kuka karatu wurin malamin shi amma ɗabi'unsa da halayyarsa suna tafiya ne bisa ga sunna shi ne ya ce wai wace shawara malam zai bashi don gudun wato kada ya saba malami ne a'a shi zuwa karatu daga karatu wajibi ne in bai da wani sunni mai karantar da shi ya je wurin malami ne ya karantar da shi amma ya sani karatu ana iya dauki da Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ahlu dhikri na yahudawa na Allah ke nufi ga kowane mugun malami yana da ilimi kana ya dauka ta amma mai ahlali ya fada maka shawara ita ta zan faɗi ya wai wa la yahillu lahu an yaf'ala fi la hatta ya'lamu hukm Allah fi in bai sani bai ce tsala dola ma. ya ci wa kata diya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam كتشتو أيضا تنصبت الذين يدلون على دعاة الله ويحذرون من اتباع الشيطان نعم. nan ya ce in karatu wajen kowa ka je ka dauko amma wajen koyi ka kwaikwayi masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wace alama zan gane su ce suna nan masu cewa awa Allah da adam zonka wa yuhadiruna min ittiba'i shaytan suna tsoratar da mutane daga bin hanyar shaytan ibadar da ba a ta ba aqidar da ba daidai ba suna cewa mutane su bari to su in za ka yi su za ka kwaikwayo in ji malamai adam don haka nan karatunka ta yi kai karatunka amma ka sai da suyin kwaikwayo da annabi muhammadu duk abin da ka gano annabi muhammadu bai cikin sa cikin karatu kar ka bi shi magana ta kare Allah ya saka da kai wannan ya ce assalamu alaikum malam ala ina neman ƙarin bayani ne akan sallar dare saboda ya halatta mutu ya mu laifi don neman gafara amma ya yi amfani da wannan dama ya nufi lahira da duniya cikin wannan sallar da ya kai ya daga hannuwa ne ya roƙi Allah ko cikin sujada ya duka ya roƙi Allah duniya duniyarsa da lahira. ba ku ga an gama su ni guda ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban aka fara gabatar da atina fid duniya saboda duniya ce ake neman lahira abinda aka baka na hukami yana iya zama sanadiyar ka samu aljanna abinda aka baka na dukiya yana iya zama sanadiyar ka samu aljanna sai aka ce cikin roƙon da Allah yake son kai manzo Allah yana ba addu'a ga muhimmanci mun karanta cikin karatunmu na bana cewa babu an tambayi anas dan malik mun abinda addu'ar da manzo Allah yace rabbana atina fid dunya ita manzo Allah hiba muhimmanci cikin dukkan addu'o'i mun karanta majalisin gana bana don haka kai amfani da qiyamul layli dama shi Allah cikin ibada sai ta ake neman soyayya sai yace bawa ba zai gushe ba babu abin da bawa zai aikata Allah ya so shi ni maftaraltuhu alai irin ya tsare ni abin da ni farlanta mai yace amma wallahi zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana ja yana yana soyayya ta cikin aikata nafil fili sai na so shi yace to idan na da ni so shi dan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها واذا سالني لاعينه واذا سالني لاعيذنه yace in ya kashe ya ta kullu kana da wallahi in ya roka ان zan bashi in ya neme da tsari wallahi tallahi zan tsare shi don haka sallah kai don neman garuwar lahira ka sallah ibada don ka amfani da ita ka kusanci Allah saboda ka neme shi ya taimake ka duniya ka ta gyaru lahira ka ta gyaru amma tsintsan yin sallah ɗai don wata bukata in ta biya ka yaswa shi ne su wallahu ta'ala a alawa alamu na'am Allah ya saka da alkhairi a wata goyon Allah ta aiko naira dubu goma tana neman kataya ta addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi ya ba a yarta miji na gari ya buɗa ma mijinta kofofin arzikinsa alhaji ta yi aliyu mai goro ya aiko sadakar naira dubu goma ga marayi daru da'awa na da ke gidan da girma da latin kami sun aiko ma marayi a dubu gari biyar da arba'in ne ko sun ba da gudunmuwa marayi dubu gari biyar da arba'in allah ya kamu musu da tsayi a alhaji lawali algaita shi ma ya aiko dubu talatin sadaka ga marayi wani bawa allah ya ba da dubu biyu sadaka ga marayi wata mata ba da naira hafi hafiz ibrahim fama ce shi ma ya aiko naira dubu sadakar marayi wata da allah ta aiko naira dubu sadakar marayi mutane da dama sun aiko suna neman sadakar adori da bukatun su allah biya bukatun baki daya imamu samun gaji sai a yi